يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau muna litinin goma sha ɗaya ga watan ramadana ko hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wacce ce daidai da yau talatin kenan talatin ga watan bakwai miladiya dubu biyu da sha biyu jiya mun tsaya karshe ƙarshen suratul hujurat kan aya ta goma sha biyu za mu tsora kan aya ta goma sha uku mai allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير نعم mala Allah ya masa rahama yake cewa lamma kana tafakuru bil ansab wa takathur bil amwal yayin da ya kasance nuna alfahari da matsayi na nasaba ko dangantaka wata tasir bil amwal da nuna matsayi na dukiya walizira bil fukara <clears throat> da ƙoƙarin wulaƙanta marasa shi talakawa kenan ya shariku fi halmu'minuna wa ghairuhum wannan ɗabi'a muminai da wanda ba muminai ba duk sun yi tarayya kan wannan mummunan ɗabi'a li'anna da'a bani adam al'uba domin wannan wani ɗabi'a ce ta bani adam wato ɗan adam wata cuta wacce take mai damun su tana nan har a cikin al'ummar annabi ba ta kauce ba wa innama madaru da wa'ihi taqwa amma abinda ake bi a sami magance wancan cututtuka nuna alfahari da dukiya ko matsayi ko dangantaka ko kokarin ka ce za ka wulakanta wani hanyar da ake bi a magance wannan shine kokarin samun takawa da annal jami'a min adam wa hawa domin dukkan 'yan adam gabaki ɗayansu asalinsu daga adam ne da hawa wato dukkan mu daga tsatsa guda ne kawai bambanci da bibiko? Yana samuwa ne ta jin tsoron Allah. Shi الله شيسا قال sai Allah الله ya ce. ya ayyuhan nas ya ku mutane kira ne ga baki dai kinan inna ku min zakarin wa unfa lallai mun halice ku ne wato min zakarin daga namiji wa unfa da mace zakar ana nufin annabi adam mace kuma ana nufin hawa'u wa khalaqana wato waja'alnakum shu'uban muka sanya ku al'umma wa ƙaba'ila. daga cikin al'umma ko muka sanya kabilu daban-daban lita'arafu mun yi maku wannan ne domin ku san junanku inna akramakum inda Allahi atqakum lalle mafi karanci da girma da mutunci a wurin Allah a cikin ku shine atqakum wanda yafi ku jin tsoron Allah inna Allaha alimul khabir lalle Allah masani ne kuma mai wato sani ciki da bai shine alimun kuma shine khabiru duka sunayensa ne sifofinsa ne shine alkhabiru sanin da ya aka san ciki da bai shine wato siffa Allah shine alimun masani kuma siffa sace shine wato khabiru duka da hausa sai dai ka fassara su da kalmar masani an gane da kyau wannan aya wacce take bayan ayoyi da yawa sun zo a baya wajen biyar wanda suke ta ya ayyuhal amanu ya ayyuhal amanu ana ba da umarni daban-daban da hani daban-daban to nan sai aka zo aka kira na gaba daya saboda a gaya mana wani wata ɗabi'a da ake so a kauda mu daga gare ta shine ƙoƙarin alfahari da nasaba alfahari da dangantaka ni ɗan wane ne jikan wane mu kabila kaza ne mu jini kaza ne mu ɗan gida kaza ne mu masu dukiya kaza ne mu masu mulki kaza ne duk waɗannan abubuwa da za ka kawo a wurin Allah ba su bane suke nuna kai wani ne a wurin Allah abin da yake nuna kai wani ne shine a same ka kana da takawa an gane da kyau da matsayi kawai zunzurutun shi na wani saba yana amfani baya da ya amfani su abu jahal ta abu lahabin domin yan uwan mahaifin manzo ne sallallahu alaihi wasallam kai ba su wanda ma ya reni manzo shine wa abu talib shi kan shida dangantaka shida annabi da ta amfani shi amma dukkan su wannan dangantakar bata amfane su ba sai wanda ya imani ya yadda da abin da aka aiko manzo da shi ya imani da manzo ya kuma aiki na takawa shine imtisala awamirillah wacce na bi na wahehi shi yasa sai ya zama abinda ake so kullum ka rika kallo mai ce ta kawa wane da kake so ka kaunace shi ka so yi yana da tsoron Allah to shi kenan sai zama kana son shi saboda jin tsoron Allah shi wane kuma shin zaka ki shi eh zaka ki saboda ya ki Allah ya ki manzo yana tare da wani abu na fasikanci ko yana tare da wani abu na munafunci ko kafirci wannan ya zama shine marabinka shine ma'auninka na auna mutane dangane da kaunarsu ko in ko kuma rashin kaunarsu taqwa inna akramakum inda Allah atqakum wato ainihin da aka kawo shi a anan waje annakum Allah ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa malamai suka ce ma'anar zakarin wa shine adam wa hawa mun halicce ku ne daga namiji da mace annabi adam dukkan mu ga baki ɗaya tsatsan mu daga asalin annabi adam ne an gane da kyau shi kuma asalin shi daga ƙasa ne daga ya Allah ya halicce shi ƙasa sannan bayan ya halicce shi kuma ya halitta masa abokiyar zamansa daga gare shi ita ce hawa'u aka ɗabi haƙarƙarinsa aka halicce ta shi ya sa mace take a kantare saboda haƙarƙari a kantare ki kuma duk da aka nemi a miƙar da haƙarƙari karewa zai haka nan mace sadda ka nemi ka miƙar da ita sai ta zama ɗari bisa ɗari da kake so shine in auren ta kake sai dai ka sake ta ba za ka iya zama da mace ba kenan to kaga kenan inna akramakum lahi a atqakum tunda asalin mu duk baki ɗaya da wato daga tsako ɗaya ne shine Adam da Hawwa'u sai Allah ya ce waje Allah ku shu'uban bayan shi daga ƙasa turbaya sannan mu kuma daga tsatso nashi da shi da hawa'u to sai Allah ya sanya al'ummar duniyan nan gaba ki ɗaya sanya su shu'uban za ka ce shu'uban jam'i ne na sha'abu bi fatihi shin sha'ab al'umma kenan huwa a'ala tabaqatin nasabi shine mafi kololuwan duwata wata tabaka taruwa da gungu na ainihin wato tsanko na mutane wanda za a ce sha'abu ne al'umma kaza an gane da kyau to ƙarƙashin sha'abu kuma sannan sai aka zo aka sami wa qaba'il muka sanya ku ƙabilu a cikin al'umma guda za a sami ƙabilu daban-daban ka ɗauka kamar 'yan afirka yadda suke sha'ab ne to ka iya cewa cikin sa akwai ƙabilu daban-daban haka ne ko ba haka ba hiya duna shi'ub in aka ce ƙaba'il su girman su bai kai girman wato al'umma ba su ne sha wa ba da ha al'ama'ir daga bayan kuma ka sami ƙaba'il cikin sai a sami kuma ama'ir wato kamar ka ce hausa ƙabilar hausa ta ƙarƙashin ƙabilar hausa za ka sami hausawa akwai daurawa akwai katsinawa kanawa zage-zage ko ba su ciki daban-daban harasa daban-daban in suka haɗu da sakkwatawa dukkan su hausawa ne amma sai a ƙarƙashinsu kuma aka sami mai ama'ir idan ba daure yana shi wani bin bakano in ya ji sai ji wani kamar ya yi ba daidai ba haka nan ba sakkwace in yana yi sai ba katsina ya ji waɗannan bambance-bambancen duka asalin yaren ɗaya ne ƙabilar ɗaya amma kuma sun bambanta ta wasu wani abu da ke dan bambanta su su ne maye. kuma albutun karkashin imara aka sami butun wato wanda suke yanzu ka dawo a hausa kansu zai ka akwai bambanci gida kaza gida kaza haka ne ko ba haka ba wato in ka dawo kamar kanawa nake so in ce za ka ga sun bambanta daban-daban su ma akwai kanawa da za ka ji hausar tasu ta bambanta da ta can gidan daban-daban wannan gidan su kaza wannan gidan su kaza to karkashin su su kuma sai aka sami abin da ake cima alfaqih wato ainihin suna su kuma ƙasa da budun wanda ka iya cewa in aka bi dangantaka wane dan wane wane can sun tafi sun haɗu kakansu na biyar ko na kaza ɗaya ne amma daga baya an bambanta wannan sun yi kaza wannan sun kaza sun fasa'il daga nan sai ka sami fasa'il wato fasila kenan wanda za a zo a ciya wannan fasilar su daya irin jinin su daya irin abin nan din su daya an gane da kyau wanda kusan su ne na karshe kenan wanda za a zo a ciya wannan jinin wane ne wannan kamar yadda yanzu ake gwaje-gwajen jini a gane kila ta hanyar su za a iya gane wane dan wane ne ana ganewa jininsa ne sa ne duk waɗannan bambance-bambance da Allah ya raba dukkan su ƙarƙashin wa ƙarƙashin ɗan adam inna ku min zakarin wa unsa amma dukkan rabe-raben nan in ka haɗa su da farare da baƙaƙe da dogaye da gajejjera dukkan su dai mutane ne ido bibi gare su kunne bi gare su hanci mai kofa biyu baki sama da ƙasa kafa biyu hannu biyu kai kuma ƙwaya ɗaya a sama haka ne ko ba haka ba dukkan su halitta ce ta Allah amma ya haɗa ce bambanta ko ta harshe ko ta launi ko ta kala ko ta tsawo ko ta gajarta shi sa to ya me yasa Allah ya wannan bambance bambance yayi ne don ku riƙa wannan ya raina wancan wancan ci mutunci wancan wancan ga wancan ba kowa wasu Allah ya ce litta arafu domin ku san junanku domin in kuka san junan zai rage maku wajen wasu matsalolin yanzu kana ɗan afirka baki ka shiga cikin farari da ka ga baki ko ba ɗan najeriya ba ne ko ba bahaushe ba ne sai ka ji alamu alamun kai ga faɗan uwa can haka ne ko ba haka ba ba za ka san wannan ba sai in ka tsinci kanka cikin wata al'umma daban sannan za ka san wannan sai ka ga cewa shi ɗan adam yana da ɗan son kusantakar da wani wanda wani abu ya haɗa su da ka zama ka ga 'yan afirka duk ku ne kuma sai aka ce maka ga ɗan najeriya area da kake kenan nan ma sai ka jefa kamar wannan fa ya fi kusa kusa da kai kila kuma ɗan najeriya kila kai a kano kake shi kuma yana sokoto ko yana legas ana fahimta ana cikin haɗa kuma sai a ce to ga ɗan kano har wayo sai ka ji dai wannan ya ɗan kusa kusa da ni ka ga litta ara kukin a ɗan kanan kai a kanan ma fadin kano da local government ɗinta sai ka ji ce ai kai mutumin gwarza ne shi kuma mutumin haɗe da ne abinan ke mutumin wani wubin ne to kaga daga sanda ka ji cewa na kano ne yana wujir kana gwarzo da ɗan dangantaka ta jiha ko ku sai ka ji an ce kuma ga ɗan gwarzo ɗan ƙaramar hukumar ku sai ka daɗa jin ya ƙara zama kusa da kai kenan ba gwarzon kila akwai mai ƙabilu daban-daban ɗaya eh, ba filatini ne shi kuma wane ne sai ka ga ba filatini ɗan uwanka sai ka ga ka ƙara mai ta'aruf kenan sanin juna sai a daɗa kusanta juna to wannan dan haka kawai Allah ya yi ba dan ka rika jin kare na wancan kare na wancan ba litta'arafu an gane da kyau don ku san junanku da duk kun zama iri ɗaya kala ɗaya bai ɗaya yare ɗaya bambancewa ai za ki wahala amma yanzu a inda kake da an ce ga wani ɗan abinan sai ka ji wani ya fi kusa da kai wani kuma ɗan sai ka ja wancan yayi nesa da ni saboda wani bambanci na yare ko na ƙabila ko na ere da muke rayuwa ko na launi kun gane da kyau wannan shine hikimar amma ba a sa hikima ne cewa domin ku yi alfahari da junanku ba an gane da kyau shine ainihin mana ya ce liya arifa ba a dan sashin ku ya san sashi lalita fafaru bi ulumi nasabi ba Allah ya sa wannan bambancin da muka faɗi a baya ba domin ka rika alfahari da ɗaukakan nasabarka kai eh, kai ne wane kamar yadda wasu za ka ga yadda suke ɗauka mutum ya rika jin shi wani ne fulani in suka abin nan tashi labarin tsatsansu sai su rika danganta kansu ga larabawa ko me suke so su nuna wai kamar wannan dai kabila ta fi daraja shi ma babbar bane in ya tashi tarihin kabilar shi da tsatsance yi jingina ta gawa shi ma bai rabe haka wani littafi na adam ilori shek adam ilori yana labarin ƙabilar laraba yana yarabawa sun ma ya ta faɗin tsatsan sai da ya danganta zuwa ga larabawa to haka kowane da ya tashi kokari ke ce shi kaza kaza to dukka daina ma wannan danganawa diddai in ka tafi daga ko ina zuwa wa kake adam adam alaihi salam ko daga larabawa a gila ka tafi to? ko daga ina ne ko daga ina ne dai in ka zarce ka tafi dai annabi adam shine kakanka an gane da kyau shi kuma nasaba don ka danganta kanka zuwa ga wani mai matsayi in kai baka nema ma kanka matsayin da kanka ba wannan nasaba ba za ta amfani ka ba an gane da kyau shi yasa wanda suke danganta kansu ce su jikokin manzo ne sallallahu alaihi wasallam wannan faɗin su jikokin kaɗai ba zai amfane su ba sai sun yi aiki irin na manzo sallallahu alaihi wasallam inda za su bar aikin irin nashi dangantaka ba za ta amfane su ba da komai haka ya tara danginsa gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam sa maza da sa mata da dukkan danginsa akan dutsen safa yake ce masu ku nemi jin wato tsare kanku daga azabar Allah dangantaka ta da ku ba zan tsare muku komai ba an gane da kyau yace har ta fatima bintu muhammadi inda za ta tambaye ni wani abu na duniya sai in bata amma wani abu dangantaka tsakaninta da Allah ita ma sai ta kare kanta daga azabar Allah ma'ana ita ma sai ta bi Allah sai an bi Allah to sannan sai kuma abinda ake kira ceto sai amma haka kawai mutum ya bar hanya Allah da ta manzo ya rika cewa shi jika manzo ne ko kuma shi musulmi ne mai tarihi kaza mai kaza wannan tarihin da dangantaka ba za ta amfani shi da komai ba wanda yau ya zo ya shiga musulunci a yau ya tsara musulunci ya bi dokokin Allah ya mutu akan wannan ka'ida sai ya tafi aljanna ya bar wannan da ke alfahari da shi an haife cikin musulunci shi wane ne jikan wani an hanta da kyau wannan ayar ita ce babban mizani shi yasa ibn kafir sai kawo hadisin nan kafin wancan akwai hadisi wanda ya kawo mana su'ila rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi akram wai waye yafi karanci a cikin mutane hala sai ce akramuhum inda Allah atqahum mafi karamci a cikin mutane shine wanda ya fi su jin tsoron Allah qalu laysa an na nas'aluka ba wannan muke tambayar ka ba ya rasulullah ya yace fa akramu an-nas yusuf nabiyallah mafi karamci to shine yusuf annabin Allah ibnu nabiyillah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah wajen hawa hudu kenan dukkan sun annabawa ne manzanni to shine kuke nufi qalu laysa an hadha nas'aluka qala fa an ma'adin ta arab tasaluni alabi yace game da taskokin laraba kuke tambaya ta qalu na'am qala fa khiyarukum fil jahiliyyati khiyarukum fil islam idza faqahu ai zaɓaɓɓunku a cikin jahiliya su ne zaɓaɓɓunku a cikin musulunci idan sun san musulunci ɗin ma'ana wanda da cikin lokacin jahiliya kafin zuwa musulunci yake mutumin kirki kuma da ya zo ya musulunta ya riƙe musuluncin yadda yake to har wa yau wancan mutuncin nashi na nan za a tsora mashi akai kuna ganewa da kyau kinan ashe idan ma mutum yana da matsayi a lokacin jahiliya ko lokacin yanayi na da da musulunci ya zo ya riƙe ya musulunci yadda ya kamata da wancan matsayin nashi na da ba zai amfani shi ba sai ya zo ya sake samun wani matsayin a cikin musulunci samun matsayi ko a cikin musulunci shine bin dokokin Allah da kuma kokarin nisantar hana da Allah ya hana kun gane da kyau banda wannan hadisi sai hadisi da muke yawan karanta shi hadisi abin huraira wanda shi ma manzo sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum hadisin ibn maja ne wato hadisi ingantacce annabi ke cewa lallai Allah fa baya kallon surorinku kalar jikinku baƙaƙe ne ku farare ne jajaye Allah mai kallon wannan dogaye ne kyawawa munana kwata-kwata halitta ce ta Allah haka ya kayan shi haka yake so dan su ba ba ne yake kallo ba wa amwalakum haka nan baya kallon dukiyoyinku kai ne mai kudin kano kai ne mai kudin najeriya kai ne talakan kano talakan najeriya afirka ba ruwan allah allah bayan sa ne shi ya raba arzikin ya fada mu wasu su kuma ya kuntata musu kowa ne ya jarabta shi gani to da ba wannan ne mizani ba yasa ba da kuɗi ba shi ne mizanin allah yana son bawa ba hana kuɗi ko ba shi ne mizanin allah bai san wannan bawa din ba kamar yadda mulki ma haka a baka mulki ba alama ne ana son ka ba a hana ka kuma ba alama ce ba a son ka ba domin waɗannan duk abubuwa ne da Allah ke raba tsakanin bayansa na gari da malalatattu an ba na ɗimbin dukiya amma makin Allah ne ya ƙinin Allah ya ƙinin annabi Musa alaihi salam haka ne kuma haka ba Fir'auna an ba shi ƙarfin mulki kuma ya ƙinin Allah ya ƙinin Musa alaihi salam amma haka ba shi mulki ko da haka waɗannan ba su bane mizani mizanin nan shine takawa shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi yake walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum kadai Allah yana kallon zukatan ku ne me ya tabbata a cikin takawa din sun yi tsoron Allah sannan kuma da ayyukan ku me kuka yi na aiki na gari kuma aikin da kuka yi dan shi kawai shi kenan zuciyarka akwai imani sannan kuma kana aiki irin wanda Allah da manzon su ko ko a kana jin sun son zuciya ka shi kiran kawai in kana waɗannan kana da wannan komai kalar jikinka da abin nan kai ne na gari auren Allah komai matsayinka da mulkin ka da dukiyarka wani abin da kake da shi in babu kawa ba ka da wani gurbi auren Allah sau da haka ashe da me za mu rika tukiya da me za mu rika alfahari shi yasa sabai suke jaraba kansu in sun gaisa yaya yaya yau ya gari ya imani ya karu ko ya ragu yaya jin tsoron Allah ka haka kawai sai ka ce mutum ita kyalla ka ji tsoron Allah mu ko yanzu wai idan ka ce mutum ka ji tsoron Allah sai ga kamar ka zage shi ne ka ji tsoron Allah ga ko ya ce insha Allah a sai a ah, sai ya kake rubi ka ce ji tsoron Allah shi a fahimta shi wai ka ci mutuncin shi alhalin cewa ka ce man in ji tsoron Allah kana tunatar da ni ne abin da ya kamata ni ma na ce ma ji tsoron Allah ina tunatar da kai da abin da ya kamata ba haka sahabbai suke wannan kalma kamata ya ina babu ita mu saba ma kanmu ita ita killa ka ji tsoron Allah laraba haka ce ko sai ga kawai kuna abin da sai ce kana cikin magana ce ta killa ya kula. ka ji tsoron Allah wani to amma mu a'a abin da yake so duk abin da ya ka ce yayi daidai haka ne haka ne ko fa kuskure ne fa wanda bai kamata ba mu saba ba kan mutum da ya yi abuwa daidai ba gaban ka ci a'a ka ji tsoron Allah wannan da kai ka tunatar da shi ya ji tsoron Allah in ƙarya ya faɗi ya dawo ya faɗi gaskiya idan wani abu ya faɗi na son zuciya ya gyara magana shi idan wani aiki ya ka taba da ji tsoron Allah ya dawo kalmar jin tsoron Allah tun yara suna ƙanana mu kisa musu wannan ba ba haka annabi ya ma yara ba yara ƙanana da yake tare da su haka yake kwa musu ƴaƴansu habbai mu koyo ƴaƴan mu abin da muke koya musu cewa ku kokari ku nemi duniya kawai ko ta wata hanya ba ce ake wa yaro kar a nuna mai kar a mai neman na kai ba amma ya zama an nuna mai zarmewa wajen neman duniya banda lahira wannan kuma kuskure ne kuma ya saba ma tsari wato ainihin na hanyar magabata to Allah subhanahu wa ta'ala ya يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا في الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم للي mafi karanci a wurin Allah a cikin ku shine wanda yafi jin tsoron Allah inna Allah alimun bikum lallai Allah masani game da ku khabirun bi sannan masani ne game da abin da ke koyan ku duk abin da ku kuka koye shi to shi a wurin Allah ba koye ki ba Allah ya ce duk abin da kuka kulle kuka dabaibaye kuka aji a cikin kokon zuciyarku ko a wani wuri da kuka kulle ko a wani wuri da kuka koye Allah yana sanar da wannan abin wanda ke da wannan sifofi ya kamata ka ji tsoron shi ko ya kamata ka yaudari kanka game da shi game da sai da kake saba ma Allah kanka kake cuta kawai ba abin da zai cuta Allah safan ka abin da za ka je ka yi a koyi kamar ana azumin nan ka je ka boye ka ci ka sha ka fito ka ce kana azumi Allah ne alimun qadir ya sani kuma masani ne game da abin da ka je ka boye mu mutane mutane su ba su da ilimi na gaibi ba sani ba amma Allah ya sani saboda haka da ka je ka ci a koyi kan ka cuta Allah masani ne shi ba za ka boye mashi ba mala'ikunsa suna ganin ka shi na ganin ka sun rubuta masu rubutu kaga kenan in ka tsaya kai ta kawa ka ji tsoron Allah a dukkan rayuwarka kanka ka amfana ba wani ka wato amfana ba sai kanka Me Allah ya yake قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم نعم Allah malaukaki ya ce ƙalatil a arabu amanna mazauna karkara na larabawa wanda suke tare da wato ko ba su daɗe da shiga musulunci ba za su ce amanna mun yi imani kullum tu'minu ka ce masu a'a ba ku yi imani ba walakin qulu aslamna ku dai ku ce kun miƙa wuya kun musulunta kenan walamma yadkhulul imanu fi qulubikum har yau imani bai shiga cikin zukatanku ba wa in tuti'u Allah wa rasula amma idan kuka bi Allah kuka bi manzo la yadkum min a'malikum shay'a ba zai bata komai na ayyukan ku ba inna allaha ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne ko mai yawan jin kai wannan ayoyi abinda suke nuna mana cewa bambancin musulunci da imani wannan kalmomin guda biyu miƙa wuya da kuma tabbatuwar imani a cikin zuciyar wanda ya miƙa wuya ɗin shin daga miƙa wuya imani ke tabbata ko ko sai a hankali kuma imani ke tabbata an gane da kyau halatul a'rab al-a'rab jam'i ne na a'rabi A a'rabi shine wa huwa sakinul badiya mazaunin karkara mazaunin ƙauye wanda yake tattare da jahilci babu ilimi tare da shi shine ake kira a arabi ba ƙauye kenan to jam'in su sune nan indama dakhalul islam lokacin da suka shiga musulunci sai suka zo suka ce ma manzo sallallahu alaihi wasallam amanna qalatil arabu amanna larabawan kawai mazauna karkara suka ce mun yi imani bima'ana na bi qulubina mun gaskata abin da kake kira wato da zuciyarmu malamai suka ce ma'anar amanna anan wato kamar mi kawuya na harko kenan ya ka ce kullahum ka ce da su lam tu'minu a a ba ku yi imani ba walakin qulu aslamna ku dai ku ce kun mi kauya ina al-islam da al-iman akwai wani nau'i na bambanci a wani lokacin kun gane da kyau Allah ya ce ku ce dai ku dai ku mi kauya ai adana zahiran a zahiri dai mu mi kauya wal islamu a amu min al iman ina musulunci ya fi gamewa a kan imani alladhi huwa tasdiqu bil qalbi ma'a thiqati wa tumaninati nafsi alai wanda shi abin da ake nufi da imani shine gaskatawa da zuciya tare da amincewa da natsuwar rai abinda ta gaskata din kuma ta amince ko menene za ta yi karkashin abin da ta yi imani da shi din kun gane da kyau wato ainihin malamai na aƙida suna ƙoƙari su ƙara bayani akan malfarku bainal islam wal iman wani ga kun san akwai hadisi hadisin jibril ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo jibril ya zo da siffa ta mutum ya zauna gaban shi ya mai tambayoyi daban-daban ne anil islam kun san wannan wa ya yace mai mai al-islam an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi a wannan imani kenan al-islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa Zaka, zakah وصوم رمضان wa البيت من استطاع إليه سبيلا gida ya gama gaya mai wanda ya ce sadakata wanda su ake kira shi kashi kan musulunci ne musulunci waɗannan su ne sannan ya sake ce mai akhbir ne anil imani ya an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa an tumina bil qadari khairihi wa sharrihi wa kone guda ne kenan waɗancan biyar waɗannan shida ya mai a jumlace kenan wancan shine musulunci shaidawa babu abin bauta da cancanta sai Allah annabi Muhammadu manzon Allah ne mutum ya yarda da wannan a zuciyarsa sannan sai aka ce da tsaye da sallah shi yasa sai malamai suka ce lokacin da duk aka raba musulunci kalmomi ne idza shtama'a iftaraka wa idza ikhtalafa kada aka faɗe su a jere ko daban-daban suke sanda kuma aka raba su kowane ya kunshi kowane fahimta da kyau idan ka ce musulunci su ne rukunan can guda biyar ai imani ne bayan ka yadda da Allah shi kaɗai za a bauta ma ka shaida da wannan ka yadda da annabi Muhammad shi ne manzo Allah sannan kuma aka ce tsaye da sallah ai sai da sallah aiki ce sai da imani za ka je kai aiwala ka tsaya kai sallah kai waye ka ga aiki ne nan gurin ko shi yasa wani wani wuri Allah ke cewa da ainihin aka ce daga kallon baitul maqdis yanzu ku kuma ku ga kallon ka'aba kun gane da kyau da ana kallon ka'aba aka ce a kalli al aqsa daga na aka da aka ce yanzu kuma a kalli ka'aba sai huda suka ce to kun gani addinin ma na shi yau sai ce masa shi kaza gobe ce shi kaza ba gaskiya kenan sannan kuma waɗanda suka yi sallah ta da suke kallon al aqsa sallar ta su ba ta sai aka ce inna allaha la yudhi'u amalan. ko ajaran musulina Allah baya tozarta aikin masu kyautatawa sai aka nuna sallah ɗin nan wato aiki ne irin na muminai abin da nake so nuna mana a nan kun ga sallah ta kunshi imani ta kunshi ko musulunci sannan ba da zakka in ba imani ba iya ba da zakka aiki ne na dukiya sannan kuma aiki ne na imani haka nan ainihin azumi yanzu da kake yi in babu imani sai mutum ya je koyi ci ko gane da kyau kaga akwai imani sannan kuma gabbai za su aikata ka hana kanka ci da sha da sauransu haka nan aikin hajji ka sa dukiya ka ware ka tafi ka je kai waye shi ma akwai mai imani to duk in aka ware kowane daya ya kunshi imani kuma ya kunshi musulunci ne shi wannan na farko kenan kuma ka dawo imani rukunansu guda shida aka ce imani da Allah da mala'ikunsa da manzanninsa da littattafai na ubangiji da ranar lahira sannan kuma da imani da kadara mai kyau da mana kyau waɗannan su ne arkanun iman guda shida da annabi ya faɗa wa jibrilu jibrilu ya ce kai gaskiya kun gane da kyau Tun aka ware shi daban da wancan sai ka ce su ne arkanun iman amma su ma a dunkule kullum musulmi shine ke iya wannan dunkulen imani da muka faɗi din ya sa malamai a nan wurin ibn kafir yace shi wato musulunci shine a ammu al'imanu kuma shine a khasu ma'ana dukkan mumini musulmi ne ba dukkan musulmi ne mumini ba kamar yadda nan aka kore waɗannan laraban wato laraban ƙauye ɗin sun zo daga ƙauye yanzu suka musulunta wasu dokokin da musulunci zai shimfiɗa musu ba za su iya su ba mutum sahabbai da suka fara karɓar musulunci a makka sai da suka shekara goma sha uku ba wajabcin azumi ba na zakka ba na hajji ba wani magana ya za ku auratayya ba jihadi ba komai imanin ake ta kokari da a cikin zuciyarsu sai da suka dawo madina sannan aka wajabta jihadi saboda imani ya da su da su da ansar annabi ya ce ku yi nan za su yi ku yi nan za ku yi ku yi nan ga umarni ko cikin dare ko rana za su karɓe shi ko ku kawo dukiyarku ko mai zafin ba da ita za su bayar saboda ne imani ya riga ya ji su a cikin zuciya musulunci ya zauna imani ya zauna za su karɓi dukkan irin umarni kama wanda ya zo yanzu ya musulunta yanzu yanzu yau ya musulunta kuma ka ce yana da miliyan goma ka ce kawai miliyan ɗaya hanya sai ma ka tambayi sadaka ai bata taso bai yanzu ko yanzu yanzu yau ya musulunta ka ce kuma yau zai azumi kuma zai tsayi wa dare a yau sannan yana shan giya ya bar shan giya yana tafiya tare da mace daina yana waye ne komai duka kallafa mashi a zai iya bayan da ce ka musulunci ne ya cika zagi ku je ku kayan ku ba zan ba wanda ya shiga farko musulunci kenan sunan shi ya miƙa wuya malamai suka ce islam shine wato al-istislamu lillahi bit-tauhid miƙa waya ga Allah da kadaitawa wal inqiyadu lahu ko da ta'ati in Allah yake kai kai wal khulus min ash-shirk da kuma ne san ta da abin da yake shine shirka farko kenan kamar ka rataye wata igiya ne a wayanka ka ce ga ta ya ubangiji duk inda ka jani nan zan yi shine ma'ana al-istislam miƙa waya kenan an gane da kyau amma imani shi ne aka ce abinda za ka kudurce a zuciya kuna ganewa harshen ka ya furta abinda harshen ya furta shi shine abinda ke cikin zuciya sannan gabanka kuma su aikata a aikace an gane da kyau sallah za ka yi ba wasa azumin nan za ka yi ba wasa Allah ya hore ma za ka ji haji bakarin wala kashe kudin zakka lokacin ta yi za ka ware za ka yi sadaka biyayya ga iyaye waye dukkan wani faɗi tashi na musulunci in an ce kai za ka yi wannan shi ne hakikanin imani kuma kana yi tare da jin daɗin rai kun gane da kyau to shi yasa shi ma malam Allah ya masa rahama da yake kokarin ya nuna bambancin sai yake cewa wato ainihin shi wal islamu a amu min iman shi musulunci ya fi gamewa mutum za ka yi cewa musulmi ne shi amma ba za ka yi cewa mumini ba ne saboda yana wasu ayyuka da suke tauye mai imani ba zai yi su ba amma yana nan cikin da'ira ba, da'ira ta musulmi musulmi ne ba za ka iya fitar da shi ba kaga ya zama a an kenan ko wato zai ce huwan tasdiqu bil qalbi ma'a thiqati wa tumaninatu nafsalai wannan shine ma'anar islam ma imani kamar da na muku shine yadda zai zama dukkan wasu awamir kami kauya mumini kenan shi yasa ayoyin da muka karanto a baya duk da mumini ake magana amma da haka zaka ce ya ayyuhan nasu anan kowa da kowa ake magana da shi kun gane da kyau Ko nan kuma larabawa na kauye ba su kaɗai ba har yau har gobe kai ka san wanda zai zo yana fama da kauyanci bai san ilimi ba bai san shari'a ba in ka aje shi a mizani na shari'a kai ma ka san da matsala azumin nan da muke ciki in ka tafi ƙauyuka a yanzu haka abinda annabi ya ce yana daga cikin albarka shine ka gaggauta buɗe baki ya ce al'umma ta ba za ta gushe ba tana cikin albarka muddin tana gaggauta buɗe baki gaggauta buɗe baki kuma ka ce shine da rana ta faɗa ba ce a kai da gari ya yi duhu ba rana ta fada inda kuke kun daina ganin ta dan ai ba fada ce ba rami ne take zuwa ta fada ba ruwa take zuwa ta fada ba sada ta fada mutanen Saudiya mu ya yi awa hudu ne za ta fada mana sada ta fada mana nan ina jin gane sai awa ɗaya za ta fada musu haga ashe fata take gurubi kenan zarubar sham ta buye daga inda kuke to da ta buyen nan da haske ake so ka sha ruwa da mutumin ƙauye idan ka je ka sha ruwa yadda ya dace bisa sunna yadda za ka sami albarka shi a wurin shi fa ka yi sako fa don shi ne ba zai sha ba kuma a ganin shi shi daidai yake yi alhali shi yake ba daidai ba kai kake daidai me ja mashi wannan jahidi haka nan aka ce ainihin in ka ɗauka yadda sallah take annabi sallallahu alaihi wasallam yace za ka yi sallah bayan ka miƙe yadda inda za a kawo wani kwano ƙwarya za a ɗora kan bayan ka ba zai zame ba ka yi ruku'u dukkan gabanka su zauna ce ruku'u in ka ɗago daga ruku'u ko ci gaba hita kuma inda take sannan ka tafi sujada haka mutumin kawai yake sallah ina jin da ya yi ruku'u zai ɗago da ya ɗago da sun ya sujada ba zai da ya zauna Yadda annabi ya ce sai kowace gaba ta koma inda take in ka zauna sannan ka sake yin sujada ta biyu haka mutumin kawai yake me ya ja mashi baya cikar ko in so sujada ta da yone ne me ya ja masa jahilci da irin wannan ne kaga ana so a nuna cewa qalatil a'rabu amanna mutanen kauye sun ce sun yi imani amma kulka ce masu lam tu'minu ba ku imani ba na haƙiƙa wanda zai sa ku bi dukkan dokoki na Allah kun gane da kyau walakin qulu aslamna ku dai ku ce kun miƙa wuya kuna ganewa yanzu kun musulunta kun shigo da'ira ta musulunci kuna abubuwan da kuke iyawa amma akwai abubuwan da suke a'a walamma ya da kulin imanu fi qulubikum har yau imani bai shiga cikin zuciyarku ba idan ka tsara mutumin kawai kace sai maka sallah irin wacce ne bi kwa sahabbai zai saurare ka sai zai kaci ka kakale Tan daga karatun fatiha za ku raba gari shi yadda ya iya fatiha haka zai kayan shi sai da za ka yi ta yadda aka saukar da ita zai ce wannan kakale ne iyaye da kakanni su ba aka suka tashi ana yi ba so da iyaye da kakanni kuma yaya da kakanni an ɗau tarihi duka shekara nawa ne in ka lissafa yaya da kakanni ba su fi shekara ɗari biyu ba shi baban shi kila ya yi saba'in can kakan shi ya yi in nawa kinan ɗari da arba'in shi kuma ya yi sattin ɗari biyu kinan to ɗari biyu ne ɗari biyu ne shine shine shine farkon musulunci musulunci shekara dubu ɗaya da ɗari da wani abu yanzu da sai ce maka zuwa ka suka ta ce kar a kawo musu wani abu a jini sabo kar a zo musu da wani abu sabo duk yadda za ka yi tun da imani bai shiga cikin zuciyar bai fanci a gini ba sai kai ta fama ba zai gyara sallar shi ba shi yasa masu da'awa ku rika kokari kuna fahimta koyo qur'ani kokarin abin da ake gyara aqida gyara imani idan mutum ya sami imani ya fahimci addini to ka gyara masa sallar sa abu ne mai sauki ka gyara masa tsarkin sa ka gyara mai zamantakewar shi ta aure shi ne kai ya sai zauna ya koya ji yadda ya aminci abu ne mai sauki simple amma idan bai da aqida bai gane cikakken yadda imani yake ba imani da Allah imani da manzo sai kai ta wahala sai ka shekara kana kokarin koya musu ba za su rike ka ba ba ma za su saurare ka ba saboda ka dauko wato gini ba ta inda ake sa ba ina fata an gane to shine ne ake na mana yadda tsarin yake ka ce masa ku dai kun miƙa wuya wa lamma da kullu imani fi qulubikum wa in Allah wa rasula amma idan kuka bi Allah kuka bi manzo min imani wa ghairihi ta hanyar yin imani da wani imani ashe kun ga hanyar da za a bi a gyara kenan yanzu dai tun da ku musulunta to yanzu shi kenan in kun bi Allah da abin da Allah ya ce ku za ku abin da manzo ya ce kun bi manzo za ku yi ba ja ba magana kukan gargajiya ku kuke kan ƙauyancin ku kuke jahiliya ku al'amari zai gyaru ko ba zai gyaru ba to ka dube da ake taiti ake nuna yadda ka'ida take kuna ganewa yanzu kun miƙa kauya ba ku musulunta ba amma ba ku imani ba amma za ku imani da su ya zauna cikin zukatanku shine gashi nan wa in tudi Allah wa rasula in kun bi Allah kun bi manzo wato ainihin la yalidkum min a'malikum shay'a Allah ba zai tozarta komai wato ainihin na ayyukan kuma ma'ana la yanqusukum wato min a shay'a shai'a Allah ba zai rage muku komai ba na ladan aikin ku wanda kuka yi bisa jahilci yadda kuka yi ɗin jahilci ne sai Allah ya karɓa an gane yanzu kuma ilimi ya zo maku to kun yi shi kan ilimi to wannan yin na ilimin sai ya shafe maku wancan jahilai da kuka kuma yanzu da kyau amma kuna cin jahiliya kuna kan kure kuna kiran kanku ku musulmi amma kun ku zo ku yadda ku gane menene imani kuna kun kabe akan ku ne musulmi ne ku musulmi ne ku kun mika wuya kun ji ku gyara kuna ta aikin jahilci ba aikin imani ba to kenan aikin ku zai baki domin la yalikum min a'malikum shay'a yanzu in kun gyara kun bi Allah kun bi manzo kun sami kyakkyawar akida kun yi ilimi kuna ibada ku kan ilimi to Allah ba zai tozartar da ladan aikin ku ba wancan da kuka yi na jahiliya ka sai zana irin wannan ko akwai yanzu masu wannan cewa ɗan uwa ne ya fahimci addini kan ya fahimci addinin da yana ta tabar gazar shi ila ana ɗan leƙa gidan mata Allah ya tsaye ana ɗan harkoki na matasan nan ya diddi ga shi nan kwal auren nan sai Allah ya zata da fahimta addini duk ya tattara ya watsa da waɗannan abubuwa ɗin ya dukufa neman ilimi neman karatu cikin shekara goma sha biyar sai Allah ya ba shi ilimi sai zo kuma ya fara wa alje ya zama ga gayu abokansa su sitil suna nan kan wannan hanya kuna bayanta can sun yi wata banna tare da shi amma shi ya bari ya zo ya kama ilimi ya fahimci akida ya gane musulunci kuma ya tsaya yanzu komai sai da Allah ya ce to sai wannan gayin da ya gane ya koma ne mu ta ma'aji sai su ce mashi ne ka ji wai mu zai ma'aji nan ba tare da muke kaza kaza da shi ba to wannan yanzu ake magana magana da ake ko magana yanzu ai wancan Allah ba zai ɓata ayyukan ku abinda shi yayi a zamanin tare da ku yanzu ya tuba Allah ya mashi kuma ya zo ya aiki na gari bisa ilimi Allah kuma ya karɓe shi yanzu kuna fahimta shine a nan wurin wa in tu'minu in har kuka yi imani ko billahi da Allah wa rasulihi da manzansa wato shine wa in tudiqu Allah wa rasulahu la yalikum min a'malikum shay'a in kuka yi ma Allah da'a kuka yi ma manzo da'a abinda da can kuka yi mara kyau din ba Allah ba zai gusa muku shi ba ya wuce sai ya gafarta na sako ne wanda kuka iya shi da kuka yi bisa jahiliya sallah yadda aka kunkuma can Allah ba zai tozarta da ita ba sai ya karba tunda yanzu kun gyara ta yanzu kun gane kuskuren ku kun dawo kan daidai jiya an daina sha matan an daina nema eh? shashancin harkar kwallon ji an watsar yanzu an dawo an gyaru to kar a yi maka goyi da abin da za can kake ba daidai ba an gane da kyau wanda kake ma wa'azin shi ya dawo ya biyo ka ku taho kan hanya to in kuka zo kuka yi aiki na gari ko Allah ba zai tozarta da aikin ku ba an gane da kyau saboda me inna Allah lil mu'minina rahimun bihim lalle Allah game da muminai mai jin kansu ne wato inna Allah ghafurur rahim kun gane da kyau Allah mai gafarta mu muminai ne duk abin da suka yi sanda suka miƙa wuya da jahilci da banna da harka ta matasa ana ta shirme ba a gane sunna ba ba a gane aqida kyakkyawa ba to yanzu fa aka gane aka dawo aka tuba to lalle Allah ghafurur rahim mai yawan gafara ne ko mai yawan jin kai ne kuna ganewa ko kada wani tattuna baya baya ma ta wuce in an zauna ana jira ta matasa sai dai a tuna baya don aina dama kawai kamar yadda sahabbai suka zauna da su da suke bauta gumaka da mu muke kaza muke kaza to watakila ma mu da basu bauta mu gumaka ba aka haifa sun musulunci kila ma sun fi matsayi wurin Allah ka gane dama kenan an gane da kyau amma Allah ba zai tuzarta da aiki ba kun ga kenan ashe wato abin da ake bukata a wurinmu shine mai gyara idan yanzu kana abin da ba daidai ba ka ji wa'azi ko karka ce to yanzu ma ko na gyara ai na riga ne nisa kan bana a'a yanke ka ja layi daga ran da ka ji wa'azi din daga yau ba zai muka wa a kan giba ba to tun jiya mun ja layi ba da kowa ko yau kuma ka ji wa'azi da da kana abuwa dai na musulunci ba na imani ba to sai ka ji an ce to yanzu ne ba kafa musulunci yanzu ka musulunta ma ba ka mi kauya ba to sai ka mi kauya din shine bin Allah bin manzo sai Allah ya gafarta maka abin da kai na baya na barna sai ka shiga cikin layi ka karanta gaba إنما المؤمنون الذين نعم ثم لم يرتابوا نعم والله بكل شيء عليم الله ملوك يتي إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إنما للحصر السنة كدي wanda ake kira muminai suka ansa wannan sunan su ne allazina amanu billahi wa rasuli suna wanda suka yi imani da Allah da manzansa sun malamiyar tabu kuma ba su shakka ba akan duk abin suka yi imani ɗin wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah kuma su ne har wa yau suka yi jihadi da dukiyoyinsu da kawunansu fi sabilillah a kan hanyar Allah domin ɗaukaka addinin Allah Allah ya ce humus sadiqun waɗannan su ne masu gaskiya su ne masu imani na gaskiya kenan kulka ce masu a tu'allimuna Allah bidinikum shin yanzu kuna shelanta ma Allah addinin ku ne wato kamar kuna yi ma annabi goli cewa ku yanzu masu addini ne wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard ay Allah shine masanin abin da ke cikin samai da abin da ke cikin kasai Allah yana sane da duk abin da ke cikin samai da kasai na halittunsa ku din nan kuna ciki magana gori na addini ko na miƙa wuya duk bai taso ba wallahu bi kulli shay'in alim lalle Allah ga dukkan komai alimu masani ne waɗannan ayoyi ana ɗori ne dai akan waɗanda ɗin suka zo kamar suna gaya ma annabi sufa sufa suna addini su sun miƙa wuya ana ganewa da kyau to shine Allah yake ba mu labarin irin abin da suke ɗin kul wato daga ainihin innamal mu'minun kadai wanda ake kira muminai na gaskiya kenan ai as-sadiquna fi imanihim wanda suke masu gaskiya a cikin imaninsu kama sarraha bihi ba kamar yadda Allah ya sarraha ya faɗi yace su ne allazina amanu billahi wa rasuli wanda suka yi imani da Allah kuma suka yi imani da manzansa imani da Allah 'yan uwa zuwa koma littattafai na aƙida an yi littattafai manya-manya wanda suke bayani a kan al'iman ibn musulmi yana da littafi sunan shi al'iman ibn munda manya-manyan malamai suka yi littafi su kira shi al'iman kitabul iman to ga koma za ku ga me ake nufi imani da Allah imani da Allah wato ainihin shine gaskata samuwarsa sannan kuma a samu wadda ba ta da farko ba ta da ƙarshe ana ganewa da kyau kuma ka yadda cikin imani na shi ne mahalicinka shi ne mai gudanar da rayuwarka shi ne ya yi ka shi ya raya ka shi yake tafi da komai naka yana karkashin imani da Allah kuna ganewa da kyau shi ya raya ka shi zai kashe ka shi ya wuce shi aljanna shi ya kawo ka duniyan nan kuma shi zai karɓi ranta kuma shi zai mai da kai wata makoma ita ce wuce ko aljanna wannan duk yana karkashin imani da Allah har wa yau yana karkashin imani da Allah ka yadda shi kaɗai za ka bauta ma ba ta da wani abin bauta bisa cancanta in ba shi ba dalili kuwa shi ya cancanci bauta duk wani da ake bauta ma bai cancanci bauta ba kamar da muka sha faɗi a baya na farko dai shi ya raya ka ya halice ka ya raya ka duk wani da zaka bauta ma ba shi ya halice ka ba ba shi ya kawo ka duniya nan ba kuma ka ba hannun su take ba shi yake ci da kai yake sha da kai duk wani da kake gani ba shi ke maka wannan abun ba shi ke gudanar da al'amuranka iskan nan da kake shaka duniyar nan da ya aje ta gaba ɗaya kake kai ɗaya a cikinta to duka ta ce kuma wannan shi ya yi ka to yana cikin ƙarƙashin duk imani da Allah yana daga cikin samara wato ainihin e, ka sami wani riba da jin daɗi na imani da Allah in ka sami wannan ka riƙa jin cewa ba ka tsaron kowa in ba shi ba ana ganewa sannan ba ka neman komai wurin kowa in ba shi ba ba ka fatan samun komai wurin kowa in ba shi ba kuma ba ka jin wani zai iya maka wani abu in ba shi ba haka nan za ka ji ba wanda kake dogaro da shi dogaro na hakika in ba shi ba kun gane da kyau kuma ba wanda kake fatan rahama sai ita ce aljanna in ba shi ba wannan ne yana karkashin wannan kalmar da aka faɗa mana a nan innamal mu'minuna allazina amanu billahi kuna ganewa sannan sai mu tafi wa rasulihi suka yi imani da manzansa imani da manzo ɗan uwa shine ka yadda da manzo sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne shi Allah ya aiko ya aiko shi da sako shine alqur'ani manzanci kuma ya isar da sakon bai rage komai ba ba abin da ya rage duk abin da Allah ya aiko shi da shi ya isar yadda ya ce ba abin da ya ɓoye ba abin da ya tauye bayan ka yadda da wannan cikin ƙarƙashin imani kuma ka yadda ba bautaccen da muka ce za ka bauta ma Allah shi kadai ba abin da za ka ɗaga ka na bautar sai da shi ya koya maka manzo sallallahu alaihi wasallam kuna ganewa muna magana fa innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu ka yadda da manzon nan bautar da zake ma Allah kamar da muka karanto sura da muka gama ba za ka sha gaban Allah ba za ka sha gaban manzo ba sai yadda sallallahu alaihi wasallam ya koyar sallar ka azumin ka zakar ka hajjin ka mu'amalar ka zamantakewa ka da matarka da ka da komai sai yadda sallallahu alaihi wasallam ce shine dina karkashin wa rasulihi innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartab ku daga cikin samara dan uwa na imani da manzo shine zai zama wato zai zama ba ka da wani abin koyi a gabanka in ba shi ba sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir sai zama suna nan gabanka shi kaɗai ka sa gaba kake koyi da shi domin shine yazo da hanyar nan mu tsaka wata kullum kake cewa idina siratal ka shirya da mu hanya ne kakkiya har hajjiran aljanna ko shi ne yake da hanyar shi ya zo da ita kuma hanyar fara ce ta garanta kamar rana yi su sai ka bauta ma Allah bisa koyarwarsa bisa yadda yake in ka zo da irin naka koyarwa daban ko ta wani shirin ka daban ko ta wani waye daban wannan kalmar ta innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi to kai akwai matsala ta tare da kai domin bayan koyon manzon ka aje tashi ka zo da ta wani shi kuma koyarwar shi ita ce ta karshe daga tashi babu ta kowa Allah ya ce ya cika addinin da aiko shi ko da ya ce ya cika shi kuma annabi ya tattara sabonsa harfa ya ce masa, na isar na isar na isar Allah ka shaida Allah ka shaida ya tankwara ya tsantsai ce kuma ku shaida kuma ku shaida sama da mutum dubbai dubu goma ya zo da su ya yi hajji ya ce ku shaida na isar na gama Allah ka shaida ya isar ko bai gama ba ba wani ƙari ba wani abu da za a zo zuwa da wani abu sabo da za ka rike da suna gini kana yi alamar kana tuhumar shi manzo kenan bai cika ba sai yanzu za ka zo ka ƙara wani abu da shi ne cikon ko wanda ya bakan shi ya zo da ƙarin cikon za a cika akwai wani gibi da ya rage wanda sahabbai suke cewa ba wani abu da annabi bai bar duniya ba sallallahu alaihi wasallam sai da ya kasance ko tsuntsu zai zo ya wuce ta kanmu annabi ya san akwai alkhairi tare da wannan tsuntsun to ba zai bari ya wuce ba sai ya gaya mana alkhairin dan mu san shi mu amfani wannan alkhairi. ko kuma ya san akwai shari ta tare da tsuntsun ba zai bari ya wuce ba sai ya gaya mana akwai shari ta tare da tsuntsunan dan mu sani mu kauce masa wato wai sahabbai suna nuna maka cikakken dai abin da annabi zai isar ya isar ya gama to abin da nake suna mana karkashin imani da manzo shi ne ka tsaya inda ya tsaya ka yi abin da ya zo da shi na addini karka kara kuma ka hargitsa addini da sunan cewa wai sai kana addini karka zo da wani abu na tashin hankali ga al'umma a sunan shi kake bi dina karkashin wannan innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu sanan ba su shakka ba dan a fitar maka da munafukai layin wanda suke ta su musulmi ne su ma mabiya manzo ne a gebe kuma shakka suke an ce musu ga hadisi sai su rika contemplating hanya kuwa kai ni ba za mu yi da wannan ba a ce in dan kana cin abinci ko da ya zo ya auka ka dulma ya ci ka fitar da shi kuma ka ci abincin ka ba komai e kai hadin kuwa ai da kyama kuda da yake ɗauke da kwayan cuta sannan kuma a ce dulma ya shi ce eh haka dai annabi ya ce mu da haka annabi ya ce mun yarda haka kuma za mu ba za mu ci abinci mun haramta wa kanmu ba ko ba za mu bakwalen ya tashi ba A don haka annabi ce mun yi imani mun yadda ko mu yanta da kyau idan muka canza muka yarda, to wannan fa kalma ko muna jin tsoro sun malamiyar tabu sannan ba su shakka ba annabi ya faɗa ba kai kana shakka wani abu na shari'a mun zo a faɗe ta kare kyama a ce annabi eh, eh, sunna ki haka ya zo ga yadda Allah ya ci ga yadda wanda ya sata girbe mai hannu sai ka rika ganin kyamar girbe hannu ko da ba a yi a ƙasar ku saboda ba a shari'a musulunci ko kai ka ji dai yin shi ne daidai kuma yin hakan shi ne daidai ba zalunci ba ne amma ka rika jin cewa da barawa za a kama shi a yanke mai hannu bisa shari'a an yi zalunci to lallai wannan kalmar muna jin tsoron ta kansa wani ya kashe wani a tabbatar a kotu a najeriya ba a yi saboda ba shari'a musulunci yake ba kai ka rika jin hakan ba daidai ba ne wanda jiya ya kashe wani a kashe shi kuma kisa yadda tana ta tsara ka rika jin shi ne daidai amma kana jin kai ba daidai ba ne ai a rasa mutum ɗaya kuma a ƙara a rasa biki ne to kana shakka kan shari'a Allah wannan shakka akan hukuncin Allah yana cikin kun lam ya sai wanda suka yi imani da Allah da manzo kuma ba su shakka ba a cikin imanin nasu ko kaɗan kuna ganewa da kyau shine ma'ana sun malamiyar tabu wato lam yashukku fil iman wajahadu bi amwalihim kuma suka yi jihadi da dukiyoyinsu wa anfusihim da kawunan su kun san jihadi iri biyu ne ko ku duba kullum yadda za magana jihadi ko yawanci akan gabatar da dukiya kafin kai ko a ku dauki yakin tabuka mana da za a tafi wanda annabi ya fi shelanta ka diya yakin da yaje yakin tabuka shi da kanshi ya tashi ya ce kowa ya kawo abin da Allah ya hore mashi sabai suka ta tara dukiya umar ya kawo rabin tashi abubakar ya kwaso tashi gaba ɗaya ajin manzo kowa kowa aka ce ya kawo dukiya sai dai aka ce a kawo dukiya sannan kuma annabi ya sa ranar fita kaga aka fita da mai kinan yana aka tara dukiya sabai suka rika kawo masu hali irin su abdurrahman bin au suka rika kawo dawaki suna harbin iska kawai annabi ya rika gani na jin daɗi saboda wanda ba su dauki za su sami abin hawa usman bin Afan masu kuɗin sabai ki ne ya kawo shi ma nashi sama da doki saba'in wanda duk bai da shi ya zo ya kama ya hau kawai za a tafi ta buka annabi ya rika jin daɗi kawai saboda ya yi ce sabansa sai sanyi ya rika murmushi na jin daɗi kawo dukiya a harkar ɗaukaka addinin Allah ya kuma ba karamin abu bai yasa rowa a cikin addini wajen ɗauka addinin Allah da taimaka ma addini da musulmi ba karamin kashe musulunci ba ne? Rube a nan sai aka ce wajahadu bi amwalihim sannan aka yi arafin mai anfusihim ku kawo dukiyarku da su za a su da dukiya ke ɗauka addinin Allah lokacin karantarwa da su ne za a karanta da mutane da su za a buga littattafai da su za a shiga rediyo a tunda gidajen rediyon shi rediyon kafa shi kan shaida kuɗi idan sayan program da za a shaida kuɗi yadda za a yada ilimi ya shiga ƙauyuka da birane a yada sunna sai da ilimi kuma ilimin sai da kuɗi a yau komai sai da kuɗi haka ne ko ba haka ba idan lokacin da ya kai a ce jihadi ya kankama irin na musulunci an tsaya ga tawaga ta musulmi ga ta arna da me za a yi shi haka kawai ba makamai da hannu ake yaƙi yaƙi irin na yau da takobi ake shi da mashi ake yi yau ko gidanka aka zo ana bincikanka kana da makami ko babu aka sami mashi takobi ina zonsu da su su ake nema da bindiga ake da makamai irin ne wanda arnan suke da su ake yaƙa su to waɗannan haka kawai za a same su sai da kuɗi sanda dai aka ce masu dukiya na musulmi sun ruwa kudin su ba dini sai ya rushe lalace sai kafirai su ta cin haransu ba babbaka shi yasa sai Allah ya ce su ne wanda suka yi imani allazina ko innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim sannan Allah ya ce wa anfusihim da kuma kawo kansu suka ba da kai domin ɗaukaka addinin Allah kai da kan shi ya tsaya ya karatu shi ma wahala ne ka sadaukar da kanka yadda duniya nan yau take da daɗi kowa ya shiga yanzu ya kudance a ce wasu su haƙura da neman kuɗin sai a su karatu yadda za a sami cikin al'umma wanda za su rika fatawa ta gaskiya ba ta son zuciya ba wanda za su rika fassara ƙur'ani, fassara ta gaskiya wanda za su rika fassara sunna ta daidai to a sami wasu dole sai an ɗauki nauyin sannan su iya karatun ko lokacin da aka ɗauki nauyinmu muka je muke karatu a ci da mu a sha da mu abinci sai dai ka ƙi cin abinci don tsoron kada ya sa ka bacci ka kasa karatu kana ji kana ganin abinci za ka tsallake shi da ka san ka ci za ka yi bacci in kai bacci za ka kasa karatu in kasa karatu za ka ba da labari ko kuma za a koro ka kan ba za ka su baka kana ci masa abinci kai komai kuma su baka ka ci ka sha baka yi abin da ya ka wallahi ba za su baka ba koro ka za su yanzu za a tallata ka abin a kabe ka a ko'ina wani ɗan ƙasa kaza shi ya kaza ya kaza sau da ka an kuli shafi jami'a ko kai karatu ko ka bari ka tafi garin ku kawai ku kaga irin wannan kamata a ce ana yi shakon su da kwakwalwar karatu amma ya zafi karatun ba mai tallafa masu su kulfin yana fama da shi ya zai abin nan hayaniya ga sanan ta duniya da haka ba a karatu karatu a wani yake bukata shi kaɗe kai concentration a kan shi yadda mai kuɗi yake tunanin ya zai juya naira ɗaya ta zama kaza miliyan ta zama kullum tunanin shi kenan a shiga can inda suna a can a shiga wacce shiya ga wani abu ya kullo to haka mai karatu yake don babu kuɗi da zai yi su to irin irin waɗannan duka kaga wasu ba da kansu a tashi a karatu yadda za a shiga ƙauyuka a tauda shubuhat da ake kaiwa a ruɗa marasa ilimi a kawo masu da wannan sannan a gina masu ilimin na gaskiya ga yadda addini ya cika cikin addini ga yadda sunna take ga yadda musulunci yake ga yadda bid'a take ga yadda kafirci yake ga yadda musulunci yake ga yadda gaskiya take ga yadda ƙarya take wannan aikin sai da me za a yi shi sai da ilimi ilimin kuma a yau ya zama sai da kuɗi ake yin shi to duka idan ba dukiya ko kuma ba wanda za su bayar da kansu ke karatun sai a waye gari lokacin sallah nan ta turawihi suwa za su yi mana sallah hafizai sai a tula bila ne babu makarantar na hakika da suka da qur'ani babu su suwa za su yi mana tafsiri za mu tura wani wuri kaza tafsiri ana tsoro kai zai taɓa ni to da bai karatun ba karatun da ya fara bai ishe shi ba bai kyankashe ba harshen larabcin bai kyankashe ba to me ja wannan saboda ana ganin kowa ya tashi da ya fara sai ka je ce kai wannan wannan wannan wahala Allah ya ziga abokina ce yanzu wajen yan miliyoyin nan yana da su ya shiga kwari yanzu ya fara yi oda shi ma dubai ya fara zuwa su ina ne ko wannan matsala ka zauna kai ta kokiya a banza kan baka tsoho baka tsofe ka fara burbura sai ni kyale ne kawai ne ma fada kasuwa to amma da ana tallafa mai sai yi mai sai karatun da abin da yake ana ɗauka aiki ne wanda ya kamata a hidimta mu addinin musulunci yau makarantun ma da za a haddatar da yaran makarantun university yaran da ake kada sunan karatu suna karatu ne yaran ba su kauci ba haddata a cikinmu ba masu karatun larabci tare da karatun addini ta tacce wanda za su yawaita cikin al'umma ko ina ana karantawa yanzu yau ana tafsiri a nan sahaba ba zai isa a ce wajen alfurkan kuma mutanen can ma sai sun zo nan wanda yake zan gonan dutse wajen yana a yanayi na yau din da cikin kuncin nan kowace unguwa kamata akwai masu karantawa a nan unguwa amma duk ba mu fahimta wannan wallahi yana karkashin wannan wanda suka yi imani na gaskiya su ne wanda suka yi jihadi da dukiyoyinsu sannan suka ba da kansu za ku fita ku je wa'azin maguzawa za ku je ku fita ku makarantar da jahiliya ƙauyukan duk cikin ba da kai jihadi ne shi yasa malam da ya tashi a nan sai yake cewa fa jihaduhum wato ya zaharu sidika imanihim jihadin su muminai shine yake bayyana gaskiyar imanin su imanin da aka fari na farko innamal mu'minuna kadai muminai na gaskiya alladina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu to me zai bayyana imanin wajahadu jahadu bi amwalihim wa anfusihim sai aka ce fi sabilillah kuna ganewa da kyau wato wannan za su jihadi da ke sai malam ce wal maqasudu al ibadatul maliyya wal badaniyya wa laysa al jihadu fi sabilillah bi khusus al bal. bal ya ce abinda ake nufi da jihadi a nan wato ibada ce ta dukiya ka ba da dukiyarka kana santa a ce ga ka za a tsaya za a yi kaza na addini za a taimaka ma addini ga bayan Allah musulmi suna cikin kunci ka bayar to wannan baya ba fa karamin jihadi ne jihadi da dukiya kenan ko kuma a da kanka kawo kanka za a yi kaza na tsawon taimaka ma addini ya ce wa jihadi fi su bi khususul ghazw ba wai yayi ba taimaka ma addinin Allah yana nufin sai yaki da za a je a gwabza ba kawai wannan shine na karshe wanda kwanaki mun karanto kafin annabi zo ya yaki a fito na fito wani ya fara yi wa'azi ya ta karantarwa ya ta yi aka fahimci addinin tukuna wanda za su tare su kare addinin in hali ya yi suka yawa an gane da kyau ya ce wannan shine abin da ake nufi a nan wurin wato ainihin bal huwa ma ya zo ta kulliha ya ce kai jihadin ma da ake nufi ya haɗa dukkan ɗa'a ta aikin da za ka yi sunan shi ɗaya Allah ya baka lada shi da cikin jihadi a taso ka taho daga gidanku ka zo ka fahimci addinin Allah ina ka fahimci karatu shi ma menene dan ba kai fada da ka ba za ka zo in kana a sha ruwan tsuntsaye a yau an karanta da kai gobe an tsallake baka na jibi ba kai makan ka fada ka ɗauki makaranta ce an buɗe ta da ni ranar ɗaya ga watan ramadana in muna da rai ina so a kulle ta da ni ranar ashirin da tara ga ramadan ka yi rijista babu giyabi wato baka asan kenan kullum zan zo na ɗora ma kaina dan abin da yake cikin ayoyin nan da za a karanta da in fahimce su amma yau an yi da ni gobe ba a yi da ni zan fahimci karatun da shi kan shi ma jihadi ne ka shiga makaranta kullum awa biyu za ka ji akwai maka larabci akwai maka addini ko ma ka shiga ka koyi rayuwa ma da za ka iya sana'a ka tsara kanka sai ka iya don kakka zama mai shi ma zaune shi ma menene yana cikin jihadi dan kana so ka kare mutuncin kanka da a ajihunka da iyalinka shi ma yana karkashin jihar dan ba ka da sana'a yi za ka zama mika wato dan mika hannu za ka zama cima zaune duk yana cikin menene da'a kun gane da kyau waɗanda suke da wannan siffofi bin Allah da'a ga Allah da da'a ga manzo kuma ba sa shakka cikin imanin su sannan suna jihadi da dukiyarsu da kawunan su ya ka ce ula'ika humus sadiquna waɗannan ire-iren su sune masu gaskiyar imani fi imanihim laman ƙalu amanna ba wanda suka ce mun yi imani da baki ba walam yujad indahum ghayru islam bil lisan ba sami kawai ba tare da sun sai musuluncin harshe kawai na baki matsalar da yake faruwa ki ne sa musulmi yake ta wani abin da dama taron musulmi kawai kalmar musulunci ne na harshe ni musulmi ne shi kira a ni uwa da uba mun mune musulmi har ya rika tuce shi musulmi ne amma an zo a fagen aiki inda ake so a ga hakikanin imani nan kuma ba za ka gan shi ba mu masoya manzo ne da harshe amma aikace a san annabi yake abin manzo abin sunna shi sai ka ga sun raba gari ga inda suna take daban shi kuma inda yake daban ka ji mutum yana magana yana sakin baki kai da jin wannan sakin bakin ba sakin baki ne na ladabi ba wai waka yake ma sakin bakin kaɗai ake ka auna wannan sakin bakin da ake a watsar wannan mai sakin bakin bai kamata a ce wannan shi masoyin annabi bane na gaskiya kuma ya masoyin annabi ba haka ya kamata saki bakin shi ba yana sakin baki sannan yana faɗa ma annabi siffofin da Allah yake gaya musu kuma yana faɗin ma annabi magana kai ka ce kamar wani wani sarkin garin su haka yake gaya ma annabi bare ka kama matan shi na ba su sunaye irin matan garin su ne kama yayan su yana gaya musu wannan irin suna wace a gaya musu suna ka hmm? fatimatu zahara haka sunanta ba za ka canza mata suna ba rika faɗin ta kamar menene wai wai faci ko ko haka nan matan annabi su khadija suwa yadda sunansa yake haka ya kamata ka su a a shi wai waka yake masu zabi zai ya canza musu suna kuma da jin muryar shi ma da yake ba muryar ce ta mutumin da amma har mutum ka ya sa a waya ya yi mai da shi ringiton wai wai duk alamar san annabi nan wannan ne san annabi in san annabi ne ya bar wannan layin ya dawo ya karanta sunna ta manzo ya tsaya ya aiki da sunna a gan shi a masallaci sahun gaba ya aje kayan kiɗan da kayan goge-gogen da su fiyano ɗin da su jita duk a aji soje ɗaya don sahabbai ba su yi su ba su abubakar duk ba su fansu ba kuma in dai hakikanin san manzo ne su suka fi kowa san shi ana nema a mai da musulunci kamar kiristanci a ce da kayan kiɗa kayan kaɗe-kaɗe da bushe-bushe wai da su wai za a yi musulunci shi ne san Allah san manzo wai da su za a yi bi Allah da su ya za a yi bi manzo wanda gaba ɗaya kakam Allah da manzansa ba su da alaƙa da wannan kayan kaɗe-kaɗen banza wasu maguzanci ne wasu kiristanci ne wasu dabbanci ne ba su da adaka da musulunci banda ma da ɓata mana musulunci da su amma kuma su matasa suke ɗaukowa su ce wasu ne to ga abin da aka ce wanda suke na gaskiya su masoya Allah ne da manzo masu ɗa'a ga Allah da manzo na gaskiya to ga sifofinsu ba wannan sifar da muke jin labari ba kul atu'allimuna Allah bi dinikum ce to yanzu wai Allah kuke so ku shelanta ma addinin ku da kuke yi ma'ana annabi za ku yi magori don ku musulunta ku ta nuna ku ku musulunta wallahu ya alamu masu samawati wa masu al'ad wallahu bi kulli shayin alim Allah yana sane da duk abin da ke cikin samai da abin da ke cikin asai sannan kuma shi ga dukkan komai masani ne akwai wanda in yana musulunci sai ta kokari ya rika nuna ma wanda suke gaban shi shi fa yanzu shi fa na gari ne wannan ma kuskure ne ya ce ba so wancan laraba da suka taho daga kawai suka suka ce ma na su fa su sun yin imani aka ce a a kundin musulunta da sun suke nema su goranta ma annabi kamar yin musuluncin da suka yi su sun kara yawa kamar kara yawan wani abu ne matsayi ne ga annabi ko wannan irin shi ba daidai ba ne kamar yanzu halatta karatun nan wani sai rika jin kamar yadda ya zo ya ƙara ma karatun mahalatta yawa so da ya ƙara ma mai karantarwa wani matsayi ayi mu muke cika karatun kuma ba ta cika ba ba ko mutum goma suke zama shi mai karantawa ya karanta inda bi sai lashi kenan abba baka san hadisa annabi bane cewa gobe gobe kiyama annaba za su zo wani da mutum biyu wani uku wani biyar wani goma wani da yawa wasu kaɗan annabi ya zo da nashi iya ganin ido amma ka ce wani annabin zai zo ma ba kowa a bayansa amma kuma annabin Allah ne ya isar kuma ya shiga cikin layin annaba manzo ne kuma manzo ne ya isar da sakon shi so da haka kullum idan kana kan hanya ta gaskiya matsayin ka na matashi mai bin sunna mai bin manzo mai bin Allah da manzansa ka daina jin waibin da kake wai kai kana karar wani ne daban kanka kake mawa in za ka kare shi kilin sababin wa'azinsa ya sa ka gane ka shi kuma shi na Allah yake Allah zai ba shi ladan shi amma ka daina jin wayar da baka kamar ko shi kenan suna za ta rushe karatun zai rushe addinin ma a shi kenan zai za ta rasa mabiya waye ga maka addini fa na in Allah kake mawa to shi kenan Allah kake mawa ba malamin ka ba malamin ka in shi kake mawa to baka da ladan yin kenan in ko Allah kake mawa Allah ya sani kuma Allah ya san abin da ke kuma zai baka ladan to shine qul atu'allimuna Allah bidinikum yanzu Allah kuke so ku rika sanama wai ku kuna kan addini kuna daidai in ne dan Allah kake Allah ya sani kan sunna kake daidai Allah ya sani yasa ka rika wasu abu na riya akwai wanda zaka ga matasa Allah ya zuta su da sunna amma kuma sai su ta kokarin suna kamar fa su fa masha Allah babu dama ne fa sunna zanzan sai a rika kuma neman a wulakanta wanda bai fahimci sunnar ba a to jawo shi mana kuma ya fahimta yana taka wando ba ba ba kyare shi zaka ba jawo shi kila bai san taka wannan haramu bane ko ya share gemu kila gani yake shi gayo yake yi ba laifi bane jawo shi ka nuna mai hadisi mana zamantakewar shi masu shi na fice da ita ka jawo shi ka nuna mai wannan ne alama kai taka sunnar taka tsoron Allah amma kana kai kuma saura kana musu izgilinci kana wulakanta su to kai ma ta ka sanar har yau da gyara ba ta zama irin kaman zo ba kenan da annabi da yake kan daidai kullum bakin ciki yake yana nuna damuwar shi akan wanda ba ta shiro ba an gane da ke kuma yana tausayin su cewa su dawo daidai to shine nan ake nuna mana in haka kake Allah kake so ka sanar to fa shi Allah ba kai ba ma duk abin da ke cikin sama ya san koma menene ne haka nan abin da ke cikin ƙasa kai kana cikin ƙasa din abin da kake Allah ya sani sallar da kake da azumi da bin sunna da karatun da duk kake Allah ya sani in dan shi kake ya sani in dan a ce ku yanzu ku ne ma yan gaba gaban sunna ba dan Allah ba Allah ya sani an gane da kyau ne Allah ya ce harshen suna ai mun karanta wallahi kullu shan qalil yamununa alayka an aslamu na'am قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون نعم Allah madaukaki ya ce mun nuna alaika an aslam suna goranta maka wai sun musulunta ƙulla ta munnu alayya islamakun ka ce a'a kar ku goranta man musuluncin ku kar ku man gori akan musuluncin da kuka yi balillahu ya munnu alaikum ana hadakum lil iman bari kawai Allah shine ya kamata wato ya maku gori akan ya shiryar da ku zuwa ga imani dan kuntum sadiqin in kun kasance ku masu gaskiyar imani ne inna Allah ya inna Allah ya samawati wal ard lalle Allah yana sane da ainihin duk wani gaibi wani abu da ke koyi cikin sammai da ƙasa Allah yana sane da shi wallahu basirun mata ta'malun lalle Allah wato masani ne wato mai gani ne game da duk abin da kuke aikatawa wannan aya ciko a kan ayar da ta gabata ake gaya ma annabi ya mun nuna alaika an aslamu min ghairi qitalin bi khilafi ghairihim wato za su goranta maka ko sukan goranta maka wato ainihin cewa wai su sun musulunta min ghairi qitalin ba tare da sai da aka yaki ba kawai wa a haka kawai su ai suka ma musulunta ba da aka ja ka gwamza yaki ba saboda haka kamar yawan da suka zo suka taru ba da kai wahalar yaki ba to kamar ya kamata su su ta maka kenan tsakanin wasu badar da aka je aka yi badar wasu da aka zo aka zuru hudaybiya wasu aka zo aka yi fatuhu makka wasu suka gare ba daƙi suka miƙa mu kawai zuwa muka yi muka kawo kan wannan kawo kan ne za su goranta ma annabi an gane da kyau Allah ce kulla ta munnu alayya islamu a ce ku goranta man kan miƙa wuyan da kuka yi kuna ganewa da kyau wato ainihin wannan balillahu ya munnu alaikum ai Allah shi ya kamata ya cancanta ya maku gori ana hadakum lil imani ta yadda ya shirya da ku zuwa ga imani in kuntum sadiqina fi qawlikum amanna inda kun kasance waccan magana ta ku ta farko ku da gaske ne kun yi imani wato ainihin ba ku za ku ta ma manzo ba abinda ake so in uwa a nuna mana kinan shiriya ta Allah ce in ka ganka a shirye to ka gode ma Allah shi wanda ta sa ka gane shiriyar kar ka zo kai mai gori ka ce ai mu ne dai ai muka zo muka a'a Allah ne shi da kai shi wa'azinsa aikin wa'azinsa nuna hanya kawai amma asalin a yadda abin daidai din abin shi hannun wa yake hannun Allah to ashe da wani zai ma wanda ya gane gaskiya gori shine Allah ne zai maka gori domin ba wayan ka bane kamar da na sha gaya mana in ka ganka akan shirya kan daidai wallahi kar kai wani zaton dabara kace da wayan sai ka gane Allah ne ya soka da alkhairi ya soka da rahamarsa ya soka da ni'imarsa ya soka da shirya sai shirya da kai misalai daban-daban sun faru a wani sahabbai kai sun faru ma kan annabawan Allah ku dubi annabi Nuhu annabin Allah ne ba wanda ya shi shi wa'azi kuma wa'azi duka yayi kowane iri dare da rana da dadewa ana yin shekara dubbai wa binna kai ɗaruruwa nake son ce ɗari nawa ne ɗari tara da hamsin amma ya zama ɗansa bai imani da shi ba ashe kaga da abin yan gida ce shi ya yi imani inda mai wa'azi shi ke sa a imani to da nabi nuhu ya sa ɗan shi imani amma da yake asalin shirya ta Allah ce bai shirya da shi bai an bai ba haka nan ku duba annabi rudu matarsa annabin Allah ne amma matarsa ya aka ta imani da shi da halakawa ta zo da aka hada ita aka hada matarsa ce da shirya ta Allah ce matar fir'auna da kafircin shi da komai Allah ya ce ita kuma ta yi imani ba yadda iya da ita ta yi imani ashe ka ga da kafircin wani na shafar wani da ita kenan Allah ba zai ce zai gina mata gida cikin aljanna ba haka muka gangaro manzo sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim kafin shi mahaifinsa ya suka kare mahaifinsa yana cikin wanda yake kokarin za a halaka shi haka ne ko ba haka ba har yace zai masa addu'a Allah ya mai tsaya ce kare kara masa addu'a ashe ga kusantaka da shiriya ba hannun mai wa'azi take ba manzo sallallahu baffan sa da ya sha gwagwarmaya da shi yare ne shi ba yadda bai bai musulunta har gadan har gadan wato ciwon ajalinsa annabi ya zo yana kiran sai ya karɓi kalmar shahada ya karɓa haka ya mutu ina kafircinsa Allah ya ce na kalaki hadi man ahbabta walakin Allah ya hadi man yasha to har yau haka abin yake tafiya sai ka ga malami mai wa'azi sanane sa na nesa sun abin da yake wa'azi sun karɓa sun fahimta na kusa da shi ba su fahimta wani sa ma ba su fahimta ba ala wannan ko ba san fa ka ga ba farau ba ne shi ilimi da shiriya daga Allah cikin wa wanda Allah ya ce gode ma Allah ya ta addu'a Allah ya tabbatar da shi kan shi ya kuma ya zama ta sababin sa Allah ya sa ya jawo su ta gane gaskiya yanzu tafsirin nan da kake zuwa kamata ya kai kai ta hanyar ka Ramadan ya wuce nawa ka jawo su ka zo wurin tafsirin idan ka jawo su suka zo kana da fakka mashu da naka ladan da ladan da in sun zo kai kuma za a rubuta maka kai ne sababin zuwa sunan karatu idan Allah ya shirye da shi da yana wata hanya to wannan shirye kana da kamashi za a ta ba ta lada kai ne sababin ganewa ne haka annabi ya gaya wa Ali bin Abi Talib yani hadi Allahu bika rajulan wahida sai laka min humri na'am Allah ya shiryar yadda mutum ɗaya tak ta hanyar ka ya Ali shi ya ka mallaki jajara kuma su ake yi zamanin su da can da su ake alfahari irin manya manya motoci na masu numfashi kenan ko yau wanda akwai talabijin a ciki kamar za su yi magana ga sunan kaza kaza to ka mallaki mutum ɗaya gane addini ta ne ka fi maka irin waɗannan motocin wanda wani matashin ya gani zaka je ya da ka wuce ko shi ma ma ke da sha'awa shi ma ina ma yana da irin wannan tito mai makon ce Allahu akbar ce alhamdulillah wacce ma ala Allah ya zarta shi da mota ko yan fata kake kai ma ce ni ma Allah ya bani abin shi kenan amma kai tito wannan sai ka zama irin mutane annabi karuna ko ran da ya ado ya wuce da dukiya da me annabi ba annabi nake so bance ce ku yi hakuri haruna wanda ya zo zamanin annabi musa alaihi salam afwan kuskuren baki ne ya zo ado ya wuce gaban matasan zamanin su wanda ba su gane addini ba suka rika mamaki suna sha'awa kina ma Allah ya ba su dukiya irin ta karuna suna sha'awa suna su ba su san dukiya ce ta barna ta haramun ba dukiya ce ta saban Allah suna ta shawa ranna aka zo za a halaka shi daidai saitin duk inda dukiyar take da inda yake kasa ta rika motsi tana tana kasa tana kasa ana gani sai ga su kuma sun koma waje daya suna cewa kai <laughs> gare da Allah ya saba mun karuna ba to karka zama irin wannan ka ga mota ta wuce ka ja bakin ka kai shiru Allah ya sa wanda ya same ta ta hanyar halai ya samu amma ta baka sha'awa haka kawai bai dace ba karka zama hali irin na Yahudawa karshe ayoyin nan kun ga aka cika su da malam yace inna Allah ya alam wato Allah yace inna Allah ya alamu ghaiba samawati wal ardh lalle Allah yana sane da duk wani gaibi na cikin sa mai gaibi shine abinda ba mai ba masanin sa sewa wato ma za ba fi hima abin da ya ɓuye cikin samai cikin ƙasai ba mai ganin sai Allah ba wani san da shi to balle abin da ke fili kai kenan ka yi imani ba kai imani ba abin da ma ya ɓuye Allah ya san da shi to ina ya ga abin da yake fili wallahu mai mata ta'malun lalle Allah shi masani ne wato mai basira ne mai gani ne game da duk abin da kuke aikata ai la yaqfa alaihi shay ba wani abu da ke koyan masa katama wato bihi sura ko kutima bihi sura an cika wannan sura da wannan aya wa ta tahdidun liman yakhalifu liman Allah fi a cikin cika wannan sura da wannan ayar akwai gargadi mai tsanani mai zafi game da wanda yake taɓa umarnin Allah ko hana-hanansa in kana saba ma Allah umarninsa to Allah bayan gaibi duk abu na gaibi a cikin samai da nufi kasai na sanar yana ga kuma wanda yake fili kenan a nan za a ci alim ghaibar sama duk abin da ke fili da karara da na ɓoye da na filin duk Allah ya sani ashe abin da ake so gare mu da zama masu da'a masu biyayya ga Allah da manzansa yadda za mu zama wato ainihin mun ci gajiyar zuwa mu duniya kar mu zama mun zo duniya kamar yadda wasu suka zo suka koma babu alkhairi mu zama mun fahimci rayuwa mun gyara harasanmu mun gyara hannayenmu da kafafunmu da dukkan gabanmu mu dora su kan abin da Allah da manzo suke so na ga saboda yanayin lokaci wannan shine karshen wannan sura kuma shine karshen darasinmu na yau in Allah ya kai mu gobe sai mu dora farkon suratu qaf Allah ya nuna mana abin da karanta dai Allah ya ba mu lada wannan ne suke Allah ya ba mu wannan suke cewa ya kasance yana buƙatar wata bawa wata amma yanzu sai bayan ta yi wanka a cikin ganin alamar da ta na wani lokaci ma jini da yake da kuma jini da duk da farko na amazai sai da ta ji kuma amma da duk sanda na ga haka sai da yi wanka ya tsanta kuma idan na ɗauki ƙarfi da matsayin ƙarfi ne ke da alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah a game da macen da ta san al'adarta ba wacce ta fara al'ada ba ta riga ta sani kwana bakwai take kuma kwana bakwai nan ya ɗauke mata wani abu alamu ya zo wanda shi ba jinin al'adar ba ne wani ruwa fari ko jajajen ko kasa-kasa alamun ɗaukewa cikin wannan ba shi cikin al'ada ta saba kwanakinta sun cika sai ke wankanta da ci gaba da ibadarta wannan wani abu ne na daban Kuta gaya ga ya ci gaba da mata kuma sai ta je asibiti domin neman magani jinin al'ada sananne ne a wurin mata baki ne mai wali. jini kuma na larura daban yake jini ne kamar a yanka dabba ko ka yanke a hannunka wannan shi zo mata sai ta tafi asibiti in kuma wani wanda ba wancan bakin bane ba mai waji ba wani wanda ya canza kasa kasa ko ruwa ruwa ko wani waye wannan alama ɗauke wancan ne sai ke wankan ta ta ci gaba da ibada sannan kuma ya ci gaba bai daina ba ta tafi asibiti Allah ba amma da mutum da yake cewa ah, kamar da wanda yake da matsala ta bamu sannan idan ya alwala tana warware sannan ya iya jan yi mashi yana alwalar shi tana warwarewa inda da wanda zai limanci ba shi kamata zama limani ba sai dai inda wanda babu wanda ya iya a wurin dole sai shi sai ya alwala ya za limancin shi ke wannan babu kamar amma majin da wanda ya zama bai da wannan larura ba shi zai limanci ba saboda yana da lura tare da shi na'am da shi da yake neman addu'a da ɗan uwansa ko mahaifin kamar lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ya karfafi kafaɗarsa Allah ya tashi kafaɗarsa Allah ya ba shi lafiya Allah ya yi mai abin da ke damun shi Allah ya ba shi lafiya sauran al'umma musulmi duka da suke kwanci ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ya kara mana lafiya tare da imani ayyukan da muke na ibada Allah ka karba mana ka sa mana amizani Allah ka shiryar da al'umman mu da matasan mu zuwa ga hanya daidai Allah ka shiryar da zuri'an mu matan mu da mazan wato matan su da mazan su duka Allah ya shirya mana da su wannan al'umma yanayi da suke ciki na kuncin rayuwa Allah ya yi mana Allah ya azurta kowa da abin da yake so na arziki na halal Allah ya yalwata mu al'umman mu Allah ya yalwata mana a kasuwancin mu a noman mu a neman mu a ayyukan mu duka Allah ya sanya albarka Allah ubangiji ya saukan mana da albarka cikin wannan damina Allah ya sanya mata albarka Allah ya sa ta zama alkhairi a gare mu Allah ya sanya mata albarka Allah ya sa ta zama alkhairi a gare mu yanayi da muke ciki na yanayin tsaro muna roƙon Allah ya yi mana duk abin da ke damu Allah ya yi mana abin da ke damu Allah ya ba mu zaman lafiya tare da imani wanda ke da mu da sharri cikin gida da waje Allah ke mana maganin su القهار الجبار المتكبر العزيز الحي القيوم باوان دي غريك يا الله كي منا ما كان دم مي سوي cutar da Allah ka tsare mana wannan addini namu ka tsare mana masu tsare mana shi masu taimaka mana addini da dukiyoyinsu da iliminsu da kwakwalwarsu da fahimtarsu da duk da Allah ya hore musu Allah ka taimake su Allah ka karfafe su Allah ka basu su ikon ci gaba da taimakawa masu taimakawa da kujerunsu na mulki Allah ka taimaka masu Allah ka shiri shugabanninmu ka ba su ikon yin daidai da suke na kuskure Allah ya ganar da su ya sa su gyara Allah ya ganar da su ya sa su gyara domin gyaran Allah ba shi da daɗi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك